da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita ɗari da 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Baya ga haka kuma za a iya jin mutanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. yau litinin 22 ga watan afrilu da shekarar 2024 shirin yau da gobe zai leƙa najeriya tare da wakiliyar murƙayya basha sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. a wannan zamani a kan me zan je biki ba zan yi kwalliya ba aini ko ba na ma iya fita sai na yi makeup saboda in ban yi makeup ba da wannan dan fuskar nawa ai sai mata yan uwana har ma da maza su rena ni ba zan ma yi saurayi ba gaskiya in ban yi kwalliya ba ai dole ma in cancara kwalliya ne saboda a ganni na faso gari a bikin kawata a ni kam gaskiya wallahi na fi son natural face na fi son natural beauty dina saboda kwalliyan nan ma sai ka je ka samu wani saurayi ma da ranan da ya zo bai ganka da kwalliyan ba sai ya rena maka to masu sauraron mu ire-iren maganganun da mata suke yi kenan sakamakon kwalliyar zamani wanda aka fi sani da make up ko makeover da ake a wannan zamani da ake ciki to a yau dai abin da zamu tattauna kenan a cikin shirin namu na yau da gobe za mu fara ne da baki mu za su fara gabatar da sunansu a cikin wannan zaure da muke ciki ya sunanki sunana hafsat eladan sunana na'ima ibrahim sunana aisha ibrahim da kasku sunana khadija lawan adam ibrahim ibrahim na fi. rabi sani hassan to haka da kyawu ta yi kwalliya kuma sai ka ganta ta kara kyawu sai ka ganta ta ninka kyawu ta ka daidai je ki a san ki ta ku daidai komai daidai je ki da baya ki zauna daidai kan ki je musu komai bi su da kallo ki zauna daidai eh, To ina fara da ke Hafsa mata a wannan zamani suna son kwalliyar zamani wanda zaki ga mace in za a yi aure sai ta tafi studio ko ba aurenta ne ba za ta je studio a yi mata make up kai ko dan fita unguwa za ta yi ba za ta iya fita ba ba tare da ta yi wannan kwalliyan ba inda kwalliyan shi ma dai akwai heavy akwai kuma dan simple wa'ada mm. wanda zai canja maka kamannu mm. to ke a wani ah, <laughs> gefe kike ciki ai gaskiya ni dai a matsayina na mace ina bukatan kwalliya idan zan je gidan biki ko kuma zan je wani dai occasion din ya zama heavy makeup mm. saboda wannan heavy makeup din fa ina shiga gidan bikin nan ko gurin taron nan sai ga kallo ya koma sama fa <laughs> mun ma yan kwalliya ne so gaskiya ina son makeup kuma ina son in dinga yin makeup sosai sosai to kin iya makeup din ne ban iya ba amma zai iya biyan ko nawa ne domin a yi min makeup fa. Za ki iya biyan dubu ɗari kenan ki share ta cikin awa biyu. Sosai ma inda ina da ita zan biya. In dai za a fito da ni za a gani amma ce na suna na Hafsa ba lawan ba eh, eh, Rabi'u ba. <laughs> To tabbas <laughs> zan biya ko nawa ne. ayin makeup <laughs> to eh, kin wato ke kina ganin in baki kwalliya din nan ba baki shiga taro ba kenan ban shiga ba kuma sannan ma an cire ni a jinsin mata saboda mace fa duk inda aka ganta an san yar kwalliya ce ita kanta kwalliya ce ba mace so ni kan me zai me zai bambanta da namiji in ba wai kwalliya na ba to shi yasa nake ba makeup muhimmanci <laughs> gashi nan naga sai saka ki nishadi yake ta yi in muka dawo kanki na ima ah, to naga fuskar na ki ba kwalliya a ke mai son kwalliyar ne ko ko wacce ba ta son kwalliya ne ko kuma dai tsaka tsaki kike ciki eh to gaskiya ni dai tsaka tsaki in na samu masha Allah amma ban samu ba falillahi alhamdu tunda kwalliyan nan ai ba dole bane dama kawai dai zaka yi ne dai kaɗan yi kyau kaɗan tunda daman kana da kyanka kuma kwalliya ai kamar like ai yana cikin kyau to in ka samu alhamdulillah amma gaskiya ni ba wani cika son shi na yi sosai ba hmm, amma kuma in dai kika samu dama zaki iya yi zaki iya biyan kuɗi ki kwalliya zan iya biyan kuɗi in yi kwalliya amma ba wai irin kuɗin nan sosai irin na tashin hankali ba <laughs> in dai na samu amma ba wai irin gaskiya mai yawan nan ba zan iya biya in yi To amma za ki iya tafiya gidan biki ba tare da kin kwalliya ba? Sosai zan iya zuwa gidan biki ban yi kwalliya ba. Mm, to akwai irin occasion ko in ce taro da kike iya tafiya ne wanda ba mamaki za ki iya cewa wannan taron gaskiya zan yi kwalliya wannan taron ba zan yi kwalliya ba? In mm, akwai. Kaman wanne da Kaman irin ko na gidan bikin haka idan irin akwai irin ko sanayya sosai da mutanen biki haka zan iya yin kwalliya amma in ba wani sani ne ba kawai gayya ne haka ba zan yi kwalliya ba gaskiya <laughs> to aisha in na dawo kanki ana ta maganan kwalliya kwalliya wasu mata suna son kwalliya wasu mata ba sa son kwalliya ke a wani gefe kike ciki ne gaskiya ni ba ta dadan da kasa kwalliya ko eh tab ai in za a mun ma da ko hoda ma babu a fuskan ki ko hoda da kika ganin nan ba na shafa wannan fusan natural beauty saboda kin ga kamar irin wannan heavy makeup din sai ki je ki kwalliyar ma wani ko dangin kuma yan gidan kuma ba su gane ki ba wani sa'i sai a canja miki kamar ni ni zan biya kuɗi na ki mai da ni wata kamar an shafa akuya ba ganin <laughs> ba kya ganin haka zai fito da ke cikin taro ne no ai in kin fito din kin fito ne kawai duk wanda ya ganki ya san ya ganki ba sai an shafa miki an canja miki kamanni ba in kika sha in kika sa dan karam in kika dan safa ko farin foda ne kika rage oil oil din fuskanki kin gama komai kika dan safa lip balm a bakinki kin fito da in kika yi murmushi za ki ga tana dan kyalli amma a zo a ringa shafa miki wani abu sai an kankare ni aka shafa ma ba zan iya bacci ba gaya miki da kawata ta taba kama ni wai sai amma wannan kwalliya da kyar aka gama ana gamawa na wanke ba zan iya ko fita ba gani zan yi kamar kowa ana kallo na kamar dodo ba zan iya ba kwata kwata amma ai kamar kwalliyan yana kara ma wasu mata kyau wasu kika ce amma ni jina nake yi mai kyau ba tare da nayi kwalliya ba saboda rashin confidence ne yake sa wasu sai naga kamar suna so sai sun kara kwalliya wa kansu amma ni haka gani na nake kyakkyawa na kowa kyau haka kudin <laughs> to ana ta maganan kwalliya kwalliya kwalliya akwai mazan da suke so matan su yi kwalliya akwai kuma mazan da ba sa son su ga mata sun yi kwalliya in na dawo kanka rabi'u mm. kai kana ɗaya daga cikin mazan da suke so mata su yi kwalliya ah, maganar gaskiya bana son kwalliyan nan ah, musamman ma ki ga mace ta shafa wani abu fenti-fenti a fuskarta eh, kamar in ka fiye kallonta sai ta tsorata ka ta kowane bangare idan ka kalli kwalliyan nan ba abu bane ba wanda yake da wani amfani ko alfanu in kika kalli fannin lafiya likitoci suna cewa tana taba lafiyar ido da wasu abu in kika kalli bangaren tattalin arziki kasashen da ke nahiyar afirka kasashe ne da ke fama da irin wannan matsalar da kalubale na tattalin arziki ya za a yi mace ta dauki naira dubu dari ko kuma e, e, wato sefa hamsin ko ashirin ko dari ta mm. ɗauka ta je ta shafa wani abu a fuskarta wanda za a wanke cikin minti goma kina gani kisan hankali ma ba zai ɗauki wannan abun ba kwata-kwata idan suka shafa za ki gansu aljanu aljanu kaman barewa barewa ki gasa gane mace ce wannan ko kuma a'a wani sakago ne ko butun butumi aka aji sai kin tabbatar da cewa sai kin je kin taba ta mawazumin wance ko salamu alaikum sannan za ki gane mutum ne in kina da yar uwa in baki san ta yi wannan kwalle ba ba za ki gane ta ba dan me za a ringa yin wannan abin ni kwata kwata shi sa bata burge ni idan na ga mace ma tana kwalliya sai in dauka cewa bata da kyau ne yasa ta yi kwalliya dan a gano cewa tana da kyau amma bata da kyau in ta ma yi wannan kwalliya <laughs> to haka yake ah, masu iya magana suka ce ra'ayi riga koya da irin tashi ra'ayin to kai ibrahim in na dawo kanka ah, kana ɗaya daga cikin mazan da suke so su ga mace ta yi kwalliya ko ku kai ma dai kamar malam eh, rabi'u ne eh gaskiya ni na fi so mace ta yi kwalliya because um, mace ai ba za ta cika mace ba okay to idan ba ta yi kwalliya ba me ya bambanci da ni ni kawai na yi wanka na zuba rigata na sa kai ita ma ta fito a haka ai ba bambanci kenan amma mace ta yi kwalliya ta je a ja mata gashinta ta eh, a sa mata eyelashes eh a zo a sa mata eh, jambaki da huda kaga ta fito face malam kana kallon ta kana shauki kana ganin yes ka ga mace amma mace ta fito kamar namiji sai ka ce wacce ta yi aikin gini kawai ka ganta a bai yi ba gaskiya mace ta yi kwalliya mace dama a shari'a ma an so ta da kwalliya don ta burge mijinta inganta abinda ba a so shine eh, kar ka ɗauka abin da ba za ka iya ba misali a kwalliyar da za ki iya yi na eh, abinda da bai fi dubu goma ba ne ba ki ce sai an yi na dubu talatin saboda ki ko kaza kaza a kowa ya duba tattalin arzikinsa ya yi daidai da shi mm. so wacce take da damar da sai ta je an yi mata a, gidan kwalliya a studio ya yi ta je ta biya mijinta ya biya mata saurayin ta biya wacce kuwa a kila iya gida da dan box ɗinta na gida za ta iya ta yi ya yi so mace ba kwalliya ba ta ba gaskiya dole mace ta zama tana da mai mai kyau uh, huda mai kyau turare mai kyau an yi kitso an sa eyelashes an sa barima an sa komai a huda ya yi kyau to da kai wannan magana wasu mata a waje ma'ana matan da ba su da aure kenan suna iya kokarin su ga cewa sun yi irin waɗannan kwalliyan zamani har ma da na fuska da na jiki saboda su burge samari su jawo hankalin samari har su samu na aure to a kuma a wani gefe akan cewa maza kuna ganin mata a waje ku gansu da kyansu da gayunsu da komai amma kuma in suka shiga gida sai ku gaba ku a ganin kwalliyan nan a matsayin ka na da namiji ko zaka iya faɗa min dalilin hakan eh dalilin biyu ne na farko wani eh, eh, mace lokacin da tana waje kila ba saurayin bane yake ba shi yasa na ce saurayin ta ba ta kuɗi ta kwalliya wani idan tana sana'anta ko iyayenta suna bata tana yana burge ka lokacin da ya aura ya kai gida ba zai iya ci gaba da ɗaukar wannan ɗawainiyan kwalliyan ba which is very bad ya kamata a ce yadda ka ganta ta burge ka kai maintaining wannan ko ka ƙara mata akai so yawanci maza wani idan ya auri mace ya kai ta a cikin gida shikenan ya dina wannan kawai basic abinci ke badawa gaskiya ba daidai ba ne mm. dole ya zama a cikin uh, budget ɗinka akwai kuɗin kwalliya yes mm. ka rika bata yanzu dai kai kana ba uh, uwar gida a gida kuɗin kwalliya of course in ma zan kawo miki ki zo gida ki ga yadda take <laughs> ina kokari iya kokari ita ma in ta yi aiki mm. ta samu albashinta tana cirewa ta ware kuɗin kwalliya to amma baka ganin wannan kwalliyan yakan dan canja ma uh, wasu mata launin fuskan su ko kamannin su eh dama ba bleaching ba kwalliya daban bleaching daban so kuma ya danganta wata ko heavy din ne bana ba matsala da shi musamman shi yawancin heavy heavy makeup zaki ga lokacin biki ne abu ne na sabga amma a cikin gida ana yin kwalliya ne wanda zai bi jiki yes a yi dilka a yi kaza kaza a gyara jiki ya yi kyau so yana da kyau gaskiya kaga komai tsabtsab ko da ko za ta canza kamannu ba za ta canza kamanni ba kawai dai amma ai kwalliyan wannan zamani da ake ciki yana wasu matan yakan canja musu kamannu eh ya danganta kamar yadda na ce idan misali aka eh, caba da yawa saboda lokacin biki ne 2 hours an gama an je an wanke amma wanda yake bin jiki na kullun da kullun wannan normal ne ai to yanzu kai zaka iya ba matanka a gida dubu ɗari ta je ta yi kwalliya cikin awa biyu ta goge if i have that uh, idan ina da wannan daman idan ina da wannan daman zan bayar shi yasa na ce wanda yake da daman na dubu goma ya yi wanda yake da daman dubu ɗari wani dubu ɗari biyar ma kowa daidai da karfin shi zai yi To ana ta labarin kwalliya kwalliya kwalliya kamata a ce a cikin zauren mu muna da wacce ta iya tsantsara ma mutane kwalliya in za a yi biki. Tana da tana da yi kwalliya kuma sai ka ganta ta kara kyawu sai ka ganta ta ninka kyawu na dawo kanki Khadija a matsayin ki na wacce take wa wato mata kwalliya me zaki faɗi game da kwalliyan da ake cewa yana canja kamannu wani kuma a ce a fuskan iya fuskan mutum kamar akwai simple makeup akwai heavy makeup. Eh gaskiya kwalliya dai tana canza mace sosai da sosai saboda za ki wata kwalliyar fuska ka daban wuyan ka daban namiji zai ga fuska ka ta yi fari amma kuma wuyan ka yayi baki to kin ga idan aka wa mutum kwalliya namiji zai iya ganin ki can caras cas a gidan biki mm. ya ce yana son ki saboda ya ga wannan kyan naki amma kuna yin aure in kika wanke zai ga to ai fuskar ki daban wuyan ki daban mm. kin ga akwai matsala ni kin ga ina sana'a kwalliya fi sabilillah za ki ga wata tana da ɗanta ya numunin aka tashi kwalliya kuma za ki ga an tattado mata ta ya numonin ta an shashafa mata abu ta yi kyau wallahi za ki ga ko kuma bakin ta kato amma a wajen kwalliya ana rage baki sai ki gan shi ya dawo dan mitsitsi da shi gwanin sha'awa mm. wallahi amma idan ta wanke hmm, aka ce miki waccan ita ce wallahi za ki sha mamaki gaskiya ana ta da koma da za a yi kwalliya magana ta gaskiya amma kin gani ina yin kwalliya amma gaskiya ba na son kwalliya to aisha in muka dawo kanki a kin ce ba kya son kwalliya in kuma kika je kika aure namijin da yake son kwalliya fa to ai dama kamar kumbo kamar 'ya'yarta gaskiya tun daga farko idan dai har ka zo ka za ka yi bayani an in dai ka kalle ni ka san bana son kwalliya dama ko a taɗi za ka tambaye ni kina son kwalliya ko ba kya so zan kwata zan nuna maka cewa karara bana so so gaskiya ba zan iya yarda da auri mijin da zai ce kullum sai na yi kwalliya ba saboda hakan zai iya takura ni kuma ya sauke daga kan abin na ɗora kaina a kai na taso. so gaskiya zai iya ta to in na fahimce ki akan kwalliya ma ba za ki iya auren wanda yake so kwalliya ba kenan eh gaskiya dai wanda yake son kwalliya kan za mu iya to inda dawo kanki malama hafsa kin ce ke fa kwalliya fa dole ai kwalliya mm-hmm. sai kuma ya zo a ce kaddarar rayuwa kaddara sai kika haɗu da namijin da shi kuma baya son kwalliya me zai faru To, gaskiya dai na farko zan iya faɗa masa ra'ayi na cewa ni fa ina son kwalliya. In ya ga da mai yiwuwa to, in kuma babu mai yiwuwa nan gaskiya dai to zan iya cewa a sauka lafiya saboda ni ina tunanin ba zai iya rayuwa in babu kana ma namiji me zai hana ka san mai kwalliya. Mm. ita kamar mace wata fure ce to shi kuma fure kullum sai ana bashi ana bashi kulawa ko ana menene to kuma ke kin zo kin zauna zindandan mm. shi ma ya zo ya zauna a hashi mun sake ma a mun to Aisha a baya ta ce ita fa gaskiya in mutum ma mai son kwalliya ne ba zai tunkare ta ba to ke ma kina ganin ba zai tunkare ta ba balle a ce ga magana aure ko da ya tunkare ta ma ita in dai har ya ce fa shi kwalliya kullum dole to ba za ta aure shi ke fa eh gaskiya to batun ma ai tabbas yadda ta faɗa ajin sa yake bi mm. ka zo ka gani ina kwalliya dole dole za ka shirya ka san da wacce ka zauna dole dole za ka yi min wani budget cewa yarinyar nan fa ba magana ba za ta iya zama da kai ba in dai na sauya mata na canja mata hannu fa za mu samu matsala ko dai in daina ganin ta a yadda nake ganin ta a waje ko kuma ya kasance ita ta kasa zama da ni saboda na kasa satisfying kuɗin kayan kwalliyanta ko kuma ta ci gaba da kwalliyanta so gaskiya ni da ina ganin in namiji babu kwalliya da matsala to malama na'ima in na dawo kanki ke neutral ce kina kwalliya ba kya kwalliya to a matsayin ki na wacce tana son kwalliya ba ta son kwalliya yau kin yi kwalliya namiji ya ganki gobe sai bai ganki da kwalliya ba akwai namijin da zaki ga shi fa kawai in da ya ga kin fara kwalliyan nan fa to kullun ki kwalliyan zaki rika yin kwalliyan kowane lokaci gaskiya ba zan rika yin kwalliya ko kowane lokaci ba kamar yadda wannan ta faɗa ai kwalliya yana bata fuska yana sa kuraje to idan kuma kana yi kullum kullum ai bata masu skin zai yi mm. gaskiya ni ba zan iya kwalliya kowane lokaci ba To Malam Rabiu ina dawo kanka a matsayinka na ɗa namijin da baya son mata su rika yin kwalliyan fuska ba dai na jiki ba ko. Mm. A wani irin shawara ko kira za ka yi wa mata da a wannan zamani suke wato tafiya extra su ga sun yi kwalliya a fuskansu mm. saboda su burge ku maza. To uh, na farko wa za a burge namijin da yake son kwalliya to idan za a burge shi din in an aure shi zai iya bayar da kuɗin da za a yi wannan kwalliya idan ba zai iya bayarwa ba burge shi ba shi da amfani gara ma ki zauna ki dan rike kudin ki ki ajiye ki sa jari watakila wannan jarin zai taimake ki idan kin je gidan shi kin aure shi in ma ba zai bada kudin kwalliyar ba kiyi da wannan kudin na biyu shin lafiyar da za a lura da ita a wannan lokacin tana da buƙatar a shafa wannan kayan kwalliyar da yawa a fuska ina nufin ba wai mutum ta yi wannan ta shafa kuskus kuke ce bai ko menene <laughs> foundation na jikin na wanda ake shafawa dinka wannan da kurkum da kurkum da kuke shafawa haka a jiki ba wannan nake magana ba mace ta dauko wannan kwalliyar zamani yawa ta shafa a fuska ta shi nake magana akai na farko ne kamar asarar kuɗi ne a wannan yanayin da ake ciki kamar yadda na faɗa tun da fari ana matsala ta kuɗi matsala ta kayan abinci matsala ta rayuwa ki ɗauki naira dubu ɗari a daidai lokacin da wasu suke buƙatar wannan dubu ɗari ɗin su ci su ƙoshi don su rayu ki je ki shafa ta a fuska ki minti goma sha biyar kin wanki ai an yi asara fata watakila ta samu matsala kamar yadda masana harkar kwalliya yanzu nan suka faɗa ta faɗa cewa mm. idan ma ana cirewa ana ja kamar za a cire saboda wannan eyelash kin an taɓa lafiyar shi ma da akwai matsala yana da kyau wadda take buƙatar kwalliya ta je ta samu likitocin fata sa tambaye su ya kamata ne kwalliya heavy makeup din nan zai taimake ni wajen fata ta ta kyau a ba zai taimake ki ba kenan an zauna lafiya yan kallo lafiya yan wasa lafiya haka yake ba su sauraro da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin shirin yau da gobe wanda ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryan Amurka a birnin Washington DC inda muke tattaunawa da bakin mu a yau akan abin da ya shafi kwalliyar zamani wato makeup mun samu dai a baki namu akwai masu son kwalliya akwai wanda ba su son kwalliya akwai kuma wanda su za ta iya yin kwalliyan ba za ta iya yin kwalliyan ba yin shi da rashin yin shi duk ba matsala ne a wajen ta ba inda kuma a gefe guda akwai maza da ba sa son kwalliya akwai kuma wanda su fa gaskiya mace ma in ba ta yi kwalliya ba to ma ba ta cika mace ba ce to aka ce ra'ayi riga kuwa da irin tashi ra'ayin a daidai wannan lokacin nake cewa bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora. ba su iya magana suka ce taɓa kiɗi taɓa karatu yanzu kuma za mu dawo fagen waka inda a yau muna tare ne da babban mawaƙi wanda ya shahara a harkan nan ta waƙe-waƙe to a ya sunan babban mu na yau to jama'a assalamu alaikum sunana abubakar sani dan hausa To ga kare a cikin uh, wato sana'ar waka wanda kuma duk wanda ya ji wannan suna naka ya san dai ba na yau bari mm. an daɗe ana jin muryoyinka. A okay. matsayinka na matashi kuma wanda ya dan fara kwana biyu mm. me za ka faɗa mana game da harkar waka? To kullum abin da nake maimaitawa nake na shafaɗa kuma zan maimaita a harkar waka lallai misali na fara da mu kanmu mawaka wato waka da ina cewa sana'a ce sai na game da wani profesa sai ce waka ba sana'a ba ce sai na fara kunci na ɓata rai to da na jiya ba ta amsa ya kai ta wani mataki sai na ga ta ma girma sana'a idan kai mawaki aka ce me sana'ar ka ka ce waka ka rage ta waka ta girma sana'a ya ce ita waka ba a siyanta yau idan na yi wa voice of america waka wakan nan dai tasu ce gata nan dai ta voice of america ce amma idan aka tashi ba ta wata kyauta ta bazinta wakar nan ba voice of, of america za a ba ba wato abubakar sani za a bawa wannan kyautar lambar don haka yi nuna cewa ita waka fa ba a siyanta saboda girmanta shi kuma abin da ake siye na siya kasiyar in na siyo mallaka ta ne baka isa ka taka rawa ko kuma kai wani abu da shi ba saboda haka amma ita waka ko da ka zo ka siya sai dai ka fanshe ta amma dai tana nan ta abubakar sani ce har abada don haka kullum ina kiran mawakanmu mu tsaya mu ilimanta akan harkar waka duk abin da ka sani ka yi shi bisa doron ilimi lallai za ka zama zakaran gwajin dafi kuma za a daɗe ana bugawa da kai to me jawo a ra'ayinka ka fara sanar waka to ce ka shiga harkar waka tun da ka ce ba sana'a ba ne. gaskiya da farko yarinta da sha'awa muka fara da ba mu ɗauke ta sana'a ba a wancan lokacin ba mu ɗauke ta ma za ta zama haka ba kawai dai tun da al'umma suna so to bari mu ma mu shigo mu yi abin da mutane za su so a so mu mm. don haka a wancan lokaci mun fara waka ne kawai don sha'awa sai daga baya muka gano a ashe harkar nan fa ana samun kuɗi bacin ma samun kuɗi kuɗi kuma suka wuce na abinci ana zama bilonias in ma akwai trilonias <laughs> to za a iya zama a jikin waka sannan akwai martaba mm. akwai alfarma akwai mutuntawa akwai ƙasar da muka je yanda ake ba wa gwamna irin na jihar mu mm. tsaro haka ake ba mu tsaro ambassadors bakwai ne suka tare mu a airport har da ta Najeriya kuma abin da zai baki mamaki ma a lokacin in ya ce amma murna take ga 'yan ƙasata 'yan uwana sun zo ta gayyato 'yan uwanta ambassadors wakilan wasu ƙasashe har da ita bakwai suka zo suka tare mu abakar sani yana da uban gida ne i na da iyayen gida ma abin da na ɗauka uban gida shine duk wanda zan kalle shi a matsayin madubi ko da ban je gaban sa na faɗi ya bani ilimi ba zan iya kallon shi a matsayin uban gidana ina ma kuma da iyayen gidan yanzu waɗanda suka riga ni farawa kamar mudassir kasim yakubu muhammad sani danja alkamis di bature sani yusuf ayagi sammani sani gwale dan dirimi da ire-irensu su sadisi da sharifai sun riga ni fara waka to ina kallon su a matsayin iyayen gidana kuma mudubina amma babban mai gidana wanda na fara zama a ƙarƙashinsa shine hamusu iyantama mai kamfanin iyantama multimedia su ne iyayen gidana sai kuma ina bibiyar mawaka irin su shata su dan ce su gasu na dauri mm. saboda ina samun knowledge a cikin ina ƙara karfin ilimi a cikin wannan waƙoƙin nasu so su waɗannan kakanni ne masu girma ubangiji <laughs> to wani irin nasarori ka samu sakamakon wannan sana'ar ta to gaskiya na samu nasarori da yawa kamar yadda na faɗi wannan zantawar da kike da ni nasara ce sannan na kai matakai da yawa a matsayina na ba kowa ba ɗan talaka ba ɗan kowa ba ta kai ga duk wani mataki na je ƙasashe a duniya aƙalla sun fi ƙasa goma sha biyar sannan na gina gida irin test dina wanda nake so na auri masan irin wacce nake so ina da 'ya'ya na sauke farali na ɗinka riga na hau mota na hau mota na gina yara na taimaki yara na bila adadin saboda nasarar zan faɗi ita kadai ta isa mu kwana ina lissafa ta to yanzu dai ka rera mana wakan da ka fara yi ko kuma wakan da kake ganin yayi maka fice a cikin wannan harkar to sai dai kawai ne miki wakar da ta yi fice amma wakokin da na yi fice ai da yawa to a rera mana muna saurara inda da mahini ya taso ya zo ya kalli kalarin kwalehele aha aha ni kwalehele aha aha mai zagi na zango kwalele kalla kalla mai sona ni kai zango gode wa madalla. manta fa ashe da studio din <laughs> hira ne ba studio din waka ba to haka yake masu sauraro da fatan kuna jin daɗin tattaunawa da muke da mawakin mu a yau ko in ce bakon mu a yau mai suna Abubakar Sani wanda ya zo dai yake rera mana koko in ce yake mana bayanin irin kalubale da nasarori da kuma matakan da ya bi domin ya ga cewa ya kai matakin da yake a yau to a wani irin kalubale ka fuskanta a cikin wannan sana'ar to ni gaskiya kalubale ba abin da bai da kalubale amma wato kalubale la kalubale na ban kallon shi a matsayin kalubale yanzu wannan gidan rediyon na duniya ne a duniya muna da mutum miliyan nawa ko biliyan nawa da yawa amma yau aka bani irin wannan damar to ko a cikin a duniya ba kowa ne ke samun irin wannan damar ba da ake mm. zuwa a hira da shi mm. yau na shiga daga cikin waɗanda suke samun irin wannan damar da Allah zan waiwaya in kalli baya bai kamata ba sannan idan mutum wato in mutum ɗaya izage ni dubu za su yaba mu zan tsaya in kalli mutum ɗaya saboda haka shi dai kalubalen da ake samu ban iya kiransa a matsayin kalubale shi ma nasara ne gaskiya. Eh, ke to a ƙarshe wani waka za ka rufe mana wannan shiri da shi. Yara ihe eh, muna ta soyayya a wasu kuma wasu na ta zayayya. Gani na hafa so ina zuwi sai zubar gumi ana sanyi wasu kuwa sina ta juya hayi. Yara ihe eh, muna ta soyayya wasu kuma suna ta zayayya. masu sauraro a daidai wannan lokaci da ke cewa barin sada ku da abokiyar aiki wato zara'u aminu fage inda za ta naɗe mana wannan shiri a daidai wannan lokacin ne rukayya bashi ke muku fatan alkhairi bi salam haka yake rukayya basha hausawa na cewa laifin daɗi karewa. Masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau. A madadin dukkanin bakin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Muryar yau ta tantance. ya malalace eh, yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari